su faɗa mana me suke so shi sa muka kira shi matasan arewa me kuke so koyaushe akan kirawo su ne a zo a yi ta magana ga matsalolin ga yanda za a yi ga yanda za ku yi a wannan taron sai aka ce a su su zo su faɗi me suke so eh, mun ware kamar harkar neman aiki wato employment mun ware harkar ilimi mun ware harkar corruption akwai hannun tsaro akwai maganar shi kansa gyara tunanin su matasan akwai halayya akwai ta'amali da miyagun ƙwayoyi to duk dai mun ware wajen fannoni guda tara wanda muke ganin idan an taɓa su kuma mun ji daga gurin matasa to fa mun samu tushe da za mu ɗora a kai Farfesa Aisha Abdul kenan daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama da bincike kan harkokin ci gaban al'umma ta jami'ar Bayar Kano. A yayin taron wadda ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin cibiyar da kuma takwarata ta kuka santa, wadda rabar Matthew Hassan kuka ya assasa masana a fannoni daban-daban sun gabatar da makala. Dr. Bala Muhammad na daga cikin waɗanda suka yi lakca a wurin. duk lokacin da za a zana wata hanya ta fitar da matasa ko ma irin waɗanda matasa ne daga cikin abin da muke ciki tunda ai matasa ne suke rigima a kaduna musasa ne suke rigima a jos a ce ni dan ƙasa ne wannan ba dan ƙasa ba makiyaya da manoma duk za ga cewa harkar matasa ce to gwamnati ta fara tunani cewa duk abin da za ta yi na zana abin da ya kamata a yi ga matasa to matasan su shiga ciki kuma ba matasa 'yan boko kaɗai ba har hadda matasa waɗanda ma ba su yi makaranta ba domin kuma su suna da kwakwalwa sun san abin da suke so kuma sun san abin da ya kamata a yi daga bisani ne dai aka baiwa matasan dama su wasa kwakwalwa kan matakai da hanyoyin warware kalubalen da ke barazana ga makomar rayuwarsu sunana muhammad as bello abubuwan da mafiya yawan suka raja a kai shine gwamnati ta samar da wata hanya wadda matasa za su dogara da kansu wadda ba sai an tsaya ana ta jiran cewar sai gwamnati ta samo wa da matasa aikin yi ba gwamnati ta samar da yanayi yadda matashi da kansa yana gama karatunsa ko kuma ma bai karatun ba ya san yana da yanayin da zai iya dogaro da kansa a sunana steven joseph grupin da nake muna magana ne akan attitude Alayya wani abu ne wanda yake yana yakan yana da amfani da da mutum ya fi dai mu zo mu faɗa mu tattauna tsakanin mu gaba ɗaya matasawa yanzu matasan nan zai suke nan mun zo mun tattauna tare an ayowa bai in mun je gida can ma kuma we need to broadcast it sun muna muna facebook muna whatsapp muna mm. instagram muna mm. so many uh, wannan zamu je can ma mu wawwatsa su ana sa ran dai manazarta za su tace bayanai da ra'ayoyin da matasan suka bayyana a wurin taron domin miƙa shi ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da nufin aiwatarwa domin a gudu tare a tsira tare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.